kuma son gaya musu hassada su ta bar Kano ta ba cikin gari ta koma wajen gari to abin da nake son gaya musu sanata Baro Jibril Mali wallahi tallahi rijiya ne gaba dubu kuma maliyan maliya ne na rantse da Allah koma dubu ya tankada da kirji wallahi sai ya faɗi zinna sha girgirbau ya je maula kan tunkwari talauci ya maka tutu kano ba matalauci kamar sha girgirbau to ka gaya musu ni ma ina gina yan tiktok ni kuma zan zan musu empowerment in Allah da kare mu ziyarba da kan ye kuwa da babban murya ni sha girgir bau zan wa yan TikTok empowerment su su zan ta mu jam'iyyar ba irin ta su waje. a hilos ake dauko su ake kawo su ake ajiye su ni kuma akan tsohon babur dina muke tafiya da ni da dan dimin to matukar marasa da za a dinga dauko su a hilos su zo su dinga taba mana martaban mai girma gwamna wallahi tallahi mu kuma ba za mu kyale su ba jama'a mu da haka sannu mu da haduwa a shirin namu na gawuri gawaina na wannan mako sunana bashar shafadi kuma a ma muna tare da sunana injiniya Hussein Aliyu kofar kabuga garkuwar talakawan Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana bada masi Usama Shagirgir Bauge za lokal gamna Sanau buta Sani Shehu dan gwamna. Sunana Jamilu dan guda kabo sarkin yakin sanato Baro Jibrin Male kuma SA Dole. To injiniya Kabuga a makon da ya gabata an tattauna batutuwa. ana dai ta ya mutsa hazo a fage na siyasar Kano wasu ma na cewa jam'iyyar nan ta ku ta gaza duk wannan abin da kuke ba komai bane wai kun hango faduwa shine yasa kuka firgita ake ganin kamar kuna dan yin wani motsi alhaji na za zo mu firgita gaskiya ta riga ta yi halinta ba gashi nan ba mutanen nan ɗaya bayan ɗaya ina gaya maka alhaji sai girgiza yayan kaɗan ya ake musu alhaji tun ba su nuna ba sai faɗowa suke da ƙasa abin da nake so na haska maka billahi lazi la ilaha illa huwa matukar jam'iyyar apc za ta dinga turo wannan ɗan kuɗaɗen da wannan shagirgirbau ɗin a su dinga zuwa suna faɗar abin da bai dace ba akan iyayen gidanmu wallahi tallahi daga yau mun daina kara abin da nake so na nuna maka lokacin da aka zo daga dubu 2015 mun shiga wani mummunan karnin da 'yan Kano suka dinga fadawa ibtila'i a ƙarƙashin mulkin wani tsohon gwamna. Alhaji kullum dan kuda ba shi da magana sai dai ya dinga fitowa yana cewa wai mai girma zababben gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf wai gwamnan ɗauki ɗora ne Alhaji tun 2015 mace take mulki a jihar Kano har zuwa 2023. Abin da nake so na haska maka ka duba saboda mace ce take mulki a jihar Kano daga 2025 Alhaji harkar asibiti ta zo ta lalace saboda mace ce take mulki har ka ilimi ta zo ta lalace saboda mace ce take mulki da an ci adawa ce sa baka ganin ayyukan da ita ma gwamnatin ta shuɗe Alhaji ba maganar adawa ba ce ba kana ganin yadda Alhaji dan kwali ya dinga tumutumu da rawani dan kwali ya dinga tumutumu da hula yanzu ko shi watannin ku nawa akan mulki amma har yanzu ana ta kokawa ce asibitocin nan da makarantun nan duk ba su gyara ba ba abin da ya so Alhaji ka je ka duba abubuwan da mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf yayi musamman akan harkar lafiya musamman akan harkar ilimi musamman ta fannin abin da ya kama bangaren tsaro gashi ina faɗa maka a koda yaushe yan sara da sukan nan aje makamai suke suna zuwa gurin mai girma kwamishinan yan sanda na jihar Kano suna tuba suna koma mutane na gari alhaji zamanin mulkin jam'iyyar APC da yake dan kwali ne yake jan ragamar jihar Kano alhaji mun shiga mota alfa sun jijjiga al'umma tallafin da aka yi da ba da jagi da aka yi a wancan lokacin wa aka ba tallafi alhaji wa aka ana magana a wancan lokaci duk sati sati gidan gwamnati cika yake da mutane babu wani magana cika alhaji an tisa kayan mutane an tura su zuwa talauci ba dole ka ga gidan gwamnati yana cika ba amma yau da aka kyale kowa marasa yana fitsari an kyale kowa yana zuwa gurin ayyukansa ba gashi ba duk wanda ka gani a gidan mai girma gwamna yana ɗaya daga cikin ma'aikatansa shagirgir bau ya jam'iyyar abc ku kun mika wuya ne kun yadda da cewa nnpp na aiki a kano ko kuwa allah ya kara annabi daraja a da allah ya kara manzan allah daraja da karama a mu a cikin jam'iyyar apc ba za mu ce komai ba tunda kowa ya san jam'iyyar apc akwai masu taimako idan na fara lissafa maka masu taimako irin su barau jibirin maliya irin su baba na barau marafan lakwaya irin su irin su gawuna gawuna shi ma mai taimako ne haɗuwa ta da gawuna wanted ice ya girgirmo ga ga ga dubu ɗari uku ni da ɗan kuda misali ga kai ga sunan irin su mai rago mai rago kwanan nan ya shigo jam'iyya amma wallahi da jam'iyyar kwankwasiya yake ya shigo ya harfaɗi yanzu taimako yake dama fa an ce kai biyan bukata kan ka fi damuwa da shi ba bukata al'umma idan a duniya mutum bai taimake ka ba harfaɗi lahira fa nafsi nafsi ake ana magana an taimake kuma sauran talakawa suna cikin halin haula'i ai harfaɗin dai an taimaki mutum daya to in Allah da kai ma an kana addu'a taimako yana nan kuma ni magana ta gaske abin da zan kawo karshen sa abu ɗaya muke jira ni da dan kuda a duniya ai mana in an gama da mu in Allah ya da barau jibrin maliya ko sanata ko ko ko ko wannan ah, mutanen gidan sanata a ɗauke mu a rangada mu maka mu je mu gode wa Allah mu ƙara yin addu'a sanata Allah ubangiji ya sa ya zama shugaban ƙasa mu shugaban ƙasa muke wa ah, baro jibrin maliya mu jibrin maliya ya gagari ma wallahi wallahi kujerarsa ta gagari gwamna wallahi sai dai shugaban ƙasa bi jahi rasulullahi dan baro jibrin maliya idan ya zama shugaban ƙasa wallahi sharfa da kai ma ka huta al'ummar Najeriya sun hau express dan manzan Allah dan gausin gyasin dan ƙura da irada ni da dan kuda ko yar umaran nan akai mu domin mu abin da muke ta bukata kenan shi ne ba a yi mana ba zan daga kaddimar Najeriya jiya an ganka a hukumar Hizba wannan na nufin cewa daga wani gwamnan nan kuma likafa ta yi gaba a to ai ba an danyi wani baiti Wasa muka zo ba faɗa ba mun zo mu kama na lako na lako barawan agwagwa yabo da kira ya tabbata ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na ji yan apc suna bara to ku bari ku ji inda ake roƙo mai girma gwamna injiniya alhaji abba kabir yusuf a kai ni maka in ziyarci annabi muhammadu na san kai za ka yi min wallahi baro maliya ba zai musu ba za a ga waye zai wa wani na san na ce ina buƙatar maka abba zai kai ni sannan mai girma gwamna ina so in tunasar da kai a cikin kwamishinoninka akwai kwamishina duk kano babu kamar ta kwamishiniyar human affairs hajiya aisha lawan saji asibiti asibiti take bi tana raba magunguna da kayan abinci ina ma a najeriya akwai kwamishiniya za ta danne kwamishinan ta na dala ai duk kano state wallahi azim babu kwamishiniya irin ai na irin aisha na yasa nake gayawa nabil koki a gaya mata ci gaba da ɗaurawa wata gan za ta yi ɗan mata tarayya ko na jiha kar a ce fa wai ko dan ta ganka ne a to a inda manzon Allah kenan ne Madina wallahi tallahi shabar ko kai ne ka taimake ni gobe sai ne ma saffa daya a makarantar mu ta allo kenan ya ba labarin mazabar dala an daidaita. Wallahi alazima har yanzu a karamar hukumar dala an tabar da ni ba a yi da ni. Mutum biyu ne suke yi da ni. Daka Alhaji Ɗayyab Ahmad mai turare sai dan majalisar da babu irinsa a Najeriya a Najeriya aliyu sani ma dakin gini sai alhaji dr hamus sadi ali amma a dalaba a yanzu an tabar da ni a siyasan nan zaman abba kabir isu nake yi yanzu ana magana cewa gwamnatin naku an rasa gane inda ta dosa kullum wai kamar kanan ma baya take kuma inda APC a duk wannan korafin na APC suke akan ni kare suke yi sun ga har yanzu samu kuma a gwamnati wanda suke wannan surutun amma yau gwamna ya yan surutu ya kare a Kano to dan guda kabo magana ake ta cewa jam'iyyar kunnan bata APC duk kun fahimta daga alamun yadda tana suke ta fidda hukunce-hukunce. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka kori shaidanin garin mu dan shaidanin garin mu haura ka dan tafi yanzu dukkanin mutanen Kano gaba ɗaya tsinuwa suke a yau a yau dukkanin mutane talakawa lungu da sako da zaura da malamai tsine gwamnatin nan suke dalili shine an samu wasu ɓata gari wasu lalatattu waɗanda ba sa kishin Kano sun je warzo gadar da sanato barau jibrin mali'i domin gidajen mutane zai zai ruwa tana tafiya an samu wasu ɓata gari waɗanda ba sa son kano ba sa son gaban kano saboda sun yan yaura da ƙiƙai allah ubangiji ya waɗi da su hisa suka je suka ɓambara wannan gada suka lalata ta to ina gaya wa mutanen jihar kano wannan ba siyasa ba ce wannan ba hine siyasa ba wannan hauka ne. wannan ba an ce da shiri ne ku gani. wannan shiri a cikin baro dan fim ne bare ka ce hiri ne waye producer a gidan barau. ni kadai ne nake bin a gidan baro ana gaya maka zalunci da cuta da da da nuna kitalanci da shirme hankali zai kama a cikin da aka yi a cikin garin Kano hasadar da aka a filin Idi hasadar da aka a Triam hasadar da aka yi a jihar Kano hini yanzu ta koma Gwarzo saboda bakin ciki da takaici kana mataimakin gwamna a Gwarzo amma ka yi taimakan ƴan Gwarzo ofa daya ta koyarwa a firamare ko sakandiri mutumin nan ya kasa nemo ina son ƙara gaya maka wallahi tallahi na rantse da Allah da ya halice ni ina son ƙara gaya maka ka baban gandu wallahi azimin ya fi wannan gwamnatin ɗauki ɗoralin ta ƙauye ina son ƙara gaya maka magana ake ta siyasa ta gaske ba magana ake ta kantoma ba ba magana ake ta magana na fanda gaya yi ba kantoma ɗauki ɗora ne madugu ne ike rubuta komai ike caga mai to yanzu rubutun madugu ya tafi gwarzo. Wannan an ci zargi kuke. Zame wanda zargi ga hina a social media duk duniya ka nan a jihar Kano wane ne yake faɗa sanato barau babu mutum ne mutumin kirki jam'iyyar ta da aka zaba mai tsina na talakawa talakawa suna jami'ar ABC to aya Kano ta Arewa zaka jinga ma sunan barau Jibrin Male babu gwamna Kano ta Arewa aikin da barau yake na rantse maka da girman Allah da dakaransa irin su chief of staff irin su shitima da ke kunji irin su tumfafi ina son ƙara gaya maka na rantse da Allah aikin da suke gaba ɗaya kwamishinan jihar Kano ba sa yi gada saboda ƙauyanci da da shirme a ce a kan layinka a je a rushe gada a lalata mutane to gaba ɗaya yan garin nasu da sa da yan uwansu suke Allah Allah ya tsine kuma ana nan ana ta tsinuwa dan billahi lazi la ilaha illa ba su gama duniyar lafiya ba injiniya ka buga magana ake ta cewa ayyukan nan da kuke ta yi ba su ne mutanen Kano suka fi bukata ba amma ku kun dage kaimi da fata kun ta sai abin da kuke so mutanen jihar Kano sun zaɓi mai girma zaɓaɓɓen gwamna ne saboda 'yan daba suna tare su a hanya suna